وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم البلاغة الواضحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أثر علم البيان في تعدية المعاني نعم أو يقول ko kuma ya ce ma zinta biyu ma tuni yadan biyadi hatta zanantu hayati min a ka ma zilta biyu masu yi daga gushe ba kana ta bibiyar da abin da kake bayar da kyauta yadan biyadi hannu da hannu kana bibiyar da shi kana miƙa wa mutane kyauta hannu da hannu hatta zanantu hayati min a ka hannayin zaton cewa rayuwa na yana daga cikin ni'imominka an na yi tsammani rayuwa na yana daga cikin ni'imominka a yaji ka ni'imominka na. Ba ya ajilu an tashbih wani isti'ara ila ila mursal sai ya karkata daga barin sai ya karkace daga barin tashbihi da isti'ara ya koma zuwa ga Majalil mursal mursal tunda wannan min a ka. an gani hatta zanantu hayati min min ka an na yi tsammani rayuwa na yana daga cikin ni'imominka wannan min ayaji kalin nan majazi ne mursal wa yutlaqu kalimat yad wa yuradu biha ni'ma yawa yayi amfani da kalmar yad kuma ana nufin yana nufin ni'ima da ita hatta zonantu hayati min ka ay min ni'imatika li'anna al-yad alatu ni'am domin hannu shi ne kayan aiki da ni'ima ko ba in mutum zai bada ni'ima ai yana bayarwa ne da hannu wa sanadiha kuma hannu shi ne sababin ni'ima A yaqul ko kuma yana cewa a'ada yazmuka a'ada yau gani ayyami li nadratiha yawmuka ayyami wa tasajuduka min faqri wa isari eh, a'ada muka ayyami wato yininka ya dawo da kwanakina yininka ya dawo da kwanakina zuwa ga ni'imanta wa sai kyautanka ya bibiya sai kyautanka ya kisasi min faɗari ya yi kisasi ga talauci na wa izari da kuma rashi na a yi suna da sai ilil yau sai ya mayar da ya jingina fili zuwa ga yau cewa a ada yau muka ayyami yininka ya mayar da kwanaki na shin yini ne ke mayarwa ko Allah ne ke mayarwa kaga sai ya jingina aiki zuwa ga yau wa ilal jud kuma ya jingina aiki zuwa ga kyauta ala dari tariqatul majaz al-aqli ala tariqatul majaz akan hanya na al-majaz A aqli an gane wannan ayi jingina fi'ili zuwa ga wanda ba shi yayi ba misali kamar ce yanzu gwamna yayi titi kaga dai gwamna ga hakika ba shi ya fito ya titi ba ya sa an yi ne an gane kasancewar an yi titi ne da umarnin shi sai wannan abin ya zama to sai a ce gwamna ya yi titi wannan ana kiran shi Majazil akali المجاز العقلي ان an gane او يقول هو يجي وما ko yace ولا ma jazahu ولا wala يصير duna wala يصير وما جاز وجود ma wato kyauta bai ketare shi ba wala halla duna kuma kyauta bai sauka kuma bayan sa ba kyauta bai sauka kuma bayan ba sai dai kyauta na tafiya aiki ya tafi duk inda ya tafi kyauta na tafiya yana bin shi kaga fa ya ce bi kinaya an nisbatu karami ilai sai ya zo da kinaya na ainihin jingina kyauta zuwa gare shi ya yi an aljuda ya fi ma'awu da'iman wato da da'awan cewa lallai kyauta yana tafiya tare da shi da'iman ya annahu badal an kuma bi annahu karim domin shi maimakon ya ce maimakon ya ce wane mai kyauta ne duk da an alkarma ya siru ma'ahu aina ma tsara. sai yayi da awan cewa lallai kyauta yana tafiya tare da shi duk inda ya tafi kun gane yi. shi balarabe wanda kaga in yace ai wani mai kyauta ne kaga wannan ba wani balaga a ciki to yana so ne ya faɗi magana wanda yake mai balaga mai fasaha a ciki sai ce kyauta na tafiya tare da shi duk inda ya tafi wani hazin kinaya min al balaga? irin wannan kiraya yana da wani irin balaga da kuma tasiri a cikin rai wasu taswiri ma'ani ma'ana da kuma kyakkyawan yadda ake suranta ma'ana ko kama ya ji da sama fiye da yadda ainihin mai sauraro ke iya ji yadda yake iya samu a wani ta min ba da turu mai kalam daga cikin sashen nau'i nau'i na maganganu na'am fa tara annahu ملاة الإعراب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أصل الأسماء الستة المعتلة المضافة فصلنا الأسماء الستة من إلا وليس أي إضافة وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي wajibatun abubuwa guda shida tarfu'uha bil wawi abubuwa shida wato za ka yi mata rufa da wawun bi qawli kulli alimin wa a cikin maganar kowane malami da kuma kowane mai ruwaya kaga nan da yake waki ne cewa maganar kowane malami kowane mai ruwaya ai akwai masu ganin cewa kawai za a bashi ne da da alifun kawai za a bashi da alifun ba magana a mai rufa da wawun kawai ana mai rufa da nasba da jarra duk da alifun akwai irin wannan kaman inna abaha wa aba abaha qad balaga fil majdi taha. inna abaha wa aba abaha qad balaga fil majdi taha kaga ainin gaba ɗaya kaga ta ko ina wato an sa mai alifun to akwai masu wannan lugadin. cewa da ya fi kauli kulle alimin warawi ba dukkan malami ko mai ruwaya bane yake da wannan mazhaba din an gani akwai masu wannan mazhaba akwai akwai masu cire ma akwai masu cire mata alif ko akwai wanda suke cire mata alif gaba daya a cire ainihin a ce abin a bi abin iktada a fil karam wa man yushabi abahu fama zalam bi abihi eh, yana da ko a ce bi abihi za ka ce ya bi abi ta da adiyu karam da baban shi ne adiyu ya yi kyauta yayi koyi a wajen kyauta wa man yushadi abahu wa man yushadi abahu fa ma zalam ka gani to haka ila yayi da kawai dan ya cika wakensa wa sittatu tarfa'uha bil wawi abubuwa shida za ka yi mata rufa da wawun fi kulli qawla fi qawli kulli alimin a cikin magana kowane malami ko kowane mai ruwaya Wannan su ke ya ukhayya bil alif wa jarruha bil ya'i fa arif wa tarif shin wannan saba a cikin ta ya da dan uwana ya dan dan uwana bi tarjir ke ya ukayya? bil alif da alifun ne wa jarruha bil ya'i shi kuma jarranta da ya'u fa arif ka san da wannan wa tarif ka tabbatar da shi kai itirafi nan wa hiya akuka wa abu imrana wa zuwa fuka wa hamu eh, usmana hmm. wa hiya akuka shine akuka wa abu imrana wa zu wa fuka wa hamu wa abu usmana summa hanuka sadisu asma'i sannan sai hanuka shine na shida daga cikin sunaye ka kiyaye ka haddace magana na wato haddacewa ma basira shi wannan hanuka din shine sauran malaman nahawu ba sa zuwa da shi sai ce al-asma'ul khamsa suke cewa al'asma'ul hamsa sunaye guda biyar na fatan gani amma sun shi mala anan ya kara da hannuka shi wannan hannu galiban an ce abin da ya fi fasaha shi ne shi da alifin kawai an gani shi da alifin raf'an wa nazban wa jarran ya hannu hana hanaka kawai an gani kamar shi malam ya ɗauki wannan ya sanya shi daga cikin mazhaba masu cewa a rufa da wawun a mai nasba da alifun a jarra da ya'un amma shi na hannu kaɗin a mazhaba ne mai rauni shigar da shi cikin asma'ul khamsa an gani babu huruful illa eh wal wawu wal ya'u jami'an wal alif kunna huruful itilal muktanif da wawun da wawun da ya'un dukan su gaba ɗaya da alifun su ne harfofin illa al-muktalifun da yake mai kewayewa hmm. wa sittatun wa da wawu wato guda shida za ka yi musu rufa da wawun Ki kauli eh, kulle alimi a cikin maganar kowane malami da kowane mai ruwaya wannan su fiha ya ukayya wato nasaba a cikin ta ya kai dan uwana ana yi ne bil alif wa jarruha bil ya jarran da kuma da ya'un fa'arif an eh, fa'arif kaga kaga sharin ta galili eh kaga ka ce fa'arif fa'arif <laughs> saboda an rubuta wannan kuskure ne na rubutu fa'arif ka san wannan wa'akari kuma ka tabbatar hmm. wa hiya aku shine abuka. wa abu imrana da kuma abu imrana wazu wazu wa fuka wa hamu عثمان hamu عثمان ثم هلوكا haluka asalin ما الاورا الاورنكا al'auranka an gane sadisul shi ne na shida daga cikin sunaye hafaz makali ka kiyaye wannan hadda cewa kuma kiyaye wa abocin basira na'am babu hurufin illa Babu na hurufin illa wal waliyahu jami'an wal alif wannan hurufin ihtilal al-mukhtalif hmm. walwawu da ya'ul gaba ɗaya hadda alifun su ne huruful illa masu kewayewa eh, na'am na'am eh, na kaga na hauna da mazahib wanda ya dan karanci mazawa guda daya da kayi magana kana zai ce kai kusuri ban sa abin da kake yi ba <laughs> yanzu wani ya kaka ce inna in a ya wani ya inna abaha wa aba abaha sai kaga jahili kaga jahili inna abaha wa aba abiha ne sai kaga yana kokari ya dakari saboda mazhaban da ya sani mazhaba ɗaya kawai sani na hawu shi hawu na da mazahi an gane yanzu in nace in nace in nace ja'ur rijal ja'ur rijalu wanda shafi wannan bai masan larabci ba wannan ba karamin jahili bane wannan kaza ja'ur rijalu to kuma kaga akwai akwai luga na akwai lugan akalun akalunil baragis akalunil baragis manzo Allah ma yace yata'aqabuna fikum mala'ikatun billayl wa mala'ikatun bin nahar me yake yata'aqabu sai manzo Allah ya faɗa wannan luga na akalunil baragis me yake akala lil baragis ko akalat li al baragis ah, sai ce akaluni Siyasa wawul jama'a aka luni zarafu ne a rijal na? kai goyi akwai sannan luganin aka luni baragi sai eh, akala ne ne fata zama na matsalin bina bisu na rahim shi na hauna da fadi ne wani lokaci za ga mutum ya sanya jarra a inda ya kamata ya sanya nasu ba in ka taba shi kuma ya wulakanta ka yana da hujjar shi da abin da ya kan abin da ya yi an gari? <clears throat> na'am na'am wa ammal mudare amma shi mudare huwa ma kana fi awwali da Shi ne abin da ya kasance a farkon shi akwai akwai ɗaya daga cikin zawa'i guda hudu wa yi alhamza ne hamza da nunun da ta'u da ya yajma'uha a Naitu? wato abin da ya tattara shine Naitu. au ko a taina au na'ati au na'ati ko wanda kace in maka ce a na'itu. ko a taina ko na'ati wal hamza lil mutakallim shi hamza na mai magana ne shi na magana mutakallim shi kuma nunu na mutakallim ne idza kana ma'ahu gairu mutakallim idza kana ma'ahu gairu idan tare da shi akwai waninsa ko kamar in kama misali inna nazhabu ila albayt ai inna da ni da wani kenan ko da ni da wasu shi ne mutakallim wa ma'ahu ghayru wa ta'ul al-mukhatab mufradan ya ya ce na na menene wannan na ne wajen wajen wannan lahu idza kana ma'ahu ghayru to ya ce nunin na mutakallin ne idza na ma'ahu ghayru nan gobe kawo ɗayan ba aulin ta'zim mutum na amfani da nunin litazim kamar yadda Allah ke cewa inna na nahnu nazzalna alaykal qur'ana tanzila Allah a ma'ahu ghayru ko Allah ya amfani da kalmar inna wato ga kanshi litazim saka idan mutum yana so al-mu'asibi almu'azzimu nafsahu yana amfani da inna inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzirin ko sabahul munzirin an gane kaga wannan kenan ulin mukhadab shi wata ta'un na mukhadab ne mufradan aw musanna aw majmu'an mufrad ko musanna ko jam'i muzakkaran kana aw mu'annas shin muzakkar ne ya kasance ko mu'annas wala la ga'iba al mufrada sannan kuma ana amfani da ta'un ga ga'iba al mufrada mace kenan giya giya ta zahabu giya ta akulhu mufrada ga'iba al mufrada wal musannaha da musannanta والياء للغائب شوف ياء نغائب ne المذكر مفردا او مثنى او مفردا او مثنى او مجموعا دي مفرد ko musanna ko jam'i kuma ana amfani da ya'un ga jam'i na mata wanda suke ga'ibai shi yana dacewa ga hal da kuma istikbal ana amfani da fi'l mudari ga hal wato zamanul hadir ana amfani da shi ga istikbal amma in za ka yi amfani da shi ga istiqbal galiban ka sanya sinud ko saufa sannu ƙuriyo ka falatansa da sannu za mu karantar da kai don kaka manta kaga sannu ƙuriyo ka wannan sinud ya mai da mudari ya zama mustaqbal ko wa saufa ka rabbuka da wa saufa da sannu ubangijinka zai baka har sai ka yarda kaga saufa ya mai da mudari mustaqbal sannan sai mai. sai kuma ka yi amfani da an an gani? in ka yi amfani da an shi ma an yana mai da mudari ya kuma musamman uridu an azura ina so in ziyarce ka an na ziyarce ka nin? sai yaushe fil mustaqbal sab in kana so ka mai da mudari musamman ka sanya sinun ko saufa ko an yana mai da mudari musamman shi kuma galiban in ba a sanya nan ba to mudari yana na akan zamanul hadir amma akan yi amfani da shi a haka ga mustaqbal tafulu yaf'alu al'an zaka ce yaf'alu al'an yana aikatawa yanzu ko zai aikata yanzu zai aikata yanzu musamman halan wa hadiran eh ana kiran shi zamanul hal yana aikatawa yanzu ko yana aikatawa ana kiran shi halan ko ana kiran shi zamanul hadir na'am aw yaf'alu gada in an ce kuma yas'alu gadan wa yusamma mustaqbalan ana kira shi mustaqbal idza adkhalta alayhi sin idan ka shigar da sinun gare shi harfu tanfis aw sawfa harfu taswif qulta sayaf'alu kace sayaf'alu aw sawfa yaf'alu iktasha bi zamanin istiqbal wannan sai ya kadaita da zamanin istiqbal wa idza adkhalta alayhi lam idan ka shigar da lamun gare shi iktasha bi zamanin hal sai ya kadaita da zamanin hal فالمبني للفاعل منه ما كان حرف المضارع شيء مبني للفاعل مبني للفاعل منه shine abin da ya kasance wato harafin mudari din bai fata ne in dai harafin mudari din bai fata ne to ya zama to mabaniyun lil fa'il ba majhul bane shi kenan mabaniyun lil ma'lum nam illa ma kana madi ala arba'ati ahrufi sai dai abin da ya kasance madin shi harfa hudu ne inna harfa mudari ati minhu yakunu mudmuma eh, wato harfin mudari insa yana zamantowa mai damma ne inda ya kasance asalin shi harfa hudu ne ruba'i hmm. kamar daharaja yudahariju zalzala yuzalzilu tunda asalin shi harfa hudu ne an gane ruba'i mujarrad yana kasancewa da damma a farko kisra kusa da ƙarshe ko ƙahaɗara yu ƙahaɗiru ko zalzala yu zalzilu ko kuma in ya zamanto an ƙara mishi hamza eh an sami hamza a farko kamar zahaba in ya zama azhaba mai mudari shi azhaba yuzhibu kamar arsala yursilu ko jalasa yajlisu ajlasa yujlisu an gani inda an sami hamza mazidu bil hamza to mudari shi ma zai zamanto don ma farko tun sana kusa da ƙarshe ke nam nawi yudahriju misali a ce daharaja yudahriju wa yukrimu akrama kenan akrama kaga mazidu bil hamza sai zama yukrimu wa yuqatilu qatala yuqatilu wa yufarrihu farraha yufarrihu inda inda ya zama harfa hudu ko an bai ziyada ne to insha Allah mudari shi farko zai samu don ma. eh wa alamatu bina'i hadhihi al-arba'ata lil fa'il wato alaman gina wa'annan akan fa'il kaunul harfin lalzi kabala akirihi mamsura shi ne kasancewan harafin da ke kusa da ƙarshe mai kisra ne har abada a gari, inda ga harafin da ke kusa da shi ya zama mai kisra to har abada mabaliyun ne lil ma'lum ba majhul bane kamar an ce an ce yuzhibu inna ma yuridu Allahu yuzhiba an kuma rijsa ahlul bayt yuzhiba an kuma rijsa ahlul bayt an gane ko to kaga a nan wajen tunda an sa mai kisra kusa da ƙarshe to ya zama ya zama ma'lum shi alaman gane majhul in an sa mai don ma a farko fata kusa da ƙarshe shine majhul amma bai yiwuwa fi'ili ya zama to kisra kusa da ƙarshe yana mudari kuma ya zama majhul ba zai yiwu ba na'am na'am wa alamatu bina'i hazin arba misalu misalin shi man yaf'al eh man yaf'ulu bi dammi ay ah, misalu hu min yaf'ulu min yaf'ulu bi dammi al-ay eh min yaf'ulu ba yaqula ba wannan fata kuskure ne yaf'ulu misalu hu min ba na ba يقول يقول مثاله من يفقل بدم العين هذا زي هو من يفقل من يفعل مثاله دقا يفعل يفعل بدم العين كما ينصر مثاله من يفقل مثال شنا يفقل da don mana ainihin ya tsulu shi ne yansuru yansurani kaga yansuru yansurani yansuruna tansuru tansurani yansurna tansurani tansuruna tansurina na ya'ul mukhadaba tansurani tansurani alif lisnain tansurna nunun niswa sai sai ansuru mudari ansuru nansuru da sauransu wa qis ala haza sai kai kiyasi ga wannan na yadribu wa ya'lamu wa yudahriju wa yukrim wa yukrim wa yuqatil wa ya takassar wa ya taba'at wa yanqadi'u yastami'u wa yahmaru wa yahmaru wa yajlawazu wa yastakhriju wa ya'shawshibu ya ka'ansisu wa yaslanta wa yatadaharaju wa yaharajibu to fa ina da shi ya labarin sauƙi na'am bismillahir rahmanir darasi na shida auzalin filin mujarrabi sulasi wa ruba'i wato ma'aunan fili mujarrabi sulasi da ruba'i al'amsila misalai nasarar lawul mu'mini Allah ya taimaki mu'minai nasara nasara alawar zani maza ala wazani fa'ala kaga nasara zahaba kataba jalasa ko akala duk suna kan ma'aunin fa'ala kaga sami'a ala wazani fa'ila bi kasar al sami'a hafiza la'iba shariba sai mai karumal duwaina sai mustahid mai kokari ya samu daraja karuma eh, alawa zani fa'ula karuma sharufa hasuna faruta eh, A karar kasilar mai kasala ya ja da baya aka kara alawa zani alawa zani fa'alala a gani mai kasala ya ja da baya alawa zani fa'alala basmalar kusurwarfe mai alwala ya yi bismillah basmala alawa zani fa'alala garbala la'amil al-hububa mai aiki ya nika hatsi alawar wazani fa'alala an gani kenan shi rufa'i mujarrar ma'aunin shi guda nau ne guda daya amma su mujarrar da ma'aunin shi uku ne fa'ala fa'ila fa'ula an gani duk wani fi'ilin da bai shiga wannan ma'auni ba to wannan fi'ili ba su mujarrar ba ne in ka sanya shi a ɗaya daga cikin wannan ma'auni ya ki shiga to ba shi ba ne sai ka nemo inda ya sai ka nemo tushen shi an gani alfilin hmm. sulafi al-mujarrar lau salafi ta ثلاثة أوزان sulafi al mujarrar yana da ma'aunai guda uku a cikin mazinsa iya fa'ala ka nasara shine fa'ala ka nasara wa fa'ila ka sami'a fa'ila ka sami'a wa fa'ula ka karuma da wa والفعل الرباعي المجرد له وزن واحد shi fi'ilin ruba'i mujarrad yana da ma'auni guda ɗaya a cikin mazin shi a fa'alala tasilu dahraja fa'aruf alwazn muqabilatun li aruf almawzu' wato harafin wazani yana fuskantar harafin mawzu' harafin ma'auni yana fuskantar harafin da ake aunawa kun din shine me shine fa'ala fa'ila fa'ula shine wazan sune auzan mawzu' din sune fiye da ake aunawa da su to harafin wazani yana fuskantar harafin da ake aunawa to fa bihi yashtamilu sulasi ala fa'il fi'il to da wannan ne sulasi ya kunshi fa'ul fi'il an ce zahaba wanne ne fa'ul fi'il zalun zalun wanne ne ainul fi'il ha'un wanne ne lamul fi'il Fa'ul. ngari da shi ne ainihin sulasi ya kunshi fa'ul fil shi ne harafin farko wa ainul fil wa huwa harfi ya kunshi ainul fil shi ne harafi na biyu wa lamul fil eh, ya kunshi lamul fil shi ne harafi na uku wa yastamilu rubai ala fa'il fil shi kuma rubai fa'alala ya kunshi fa'ul fil wa ainul fil ya kunshi ainul fil wa lamil ula ya kunshi lamun sa na farko wa lamil thaniya ya kunshi lamun na biyu a jere fa'alala ta haraja Aga dalun fa'ul fil ha'un ha ainul fil ra'un lamul fil ula jimun lamul fil thaniya ala tartib ko na'am adarsu sadi eh الدرس السادس درس هنا أكرش درس هنا شدة فعل يفعل لا أكو fa'ala yaf'alu bil fath fa'ala ya yaf'alu amsila Fa'ala sa'ala sa'il yas'alu sa'ala sa'il yas'alu a ina ne fi'ili ke zuwa fa'ala ya yaf'alu a larabci ba wai kawai ana sanya wasali ne, kadai in kaga an sanya wasali akwai dalili kamar malaman nahawu suna kula da ƙarshen kalma malaman sarfu suna malaman sarfu suna ba da muhimmanci musamman ga tsakiya tsakiya da farko suna ba da muhimmanci ga tsakiya da farko musamman tsakiya din ainul fil ɗin, ngare to a nan wajen an samu fa'ala yaf'alu yaya aka yi fi'ili ya zan fa'ala yaf'alu me sa bai zan fa'ala yaf'ilu ba fa'ala yaf'alu to shi da suka ce idan idan fi'ili ya zama to halqiyul ain halqiyul ain idan ainul fil shi ya zama harafi ne daga cikin huruful halq huruful izhar sai zan fa'ala ya fa'alu nan kamar sa'ala ina harfar halƙin hamza fa'ala ya fa'alu zai zama saboda hamza inda ya zo a tsakiya kamar kuma misali kuma zahaba amsi bi ya tafi jiya da iyalansa zahaba ina harfar halƙin ha'un to saboda haka ce zahaba dole zai zama yazhabu ba za ka ce yazhibu ko yazhubu ba la'anar sayyadu al-gazala mafarauci ya soki barewa mafarauci ya soki barewa da'ana kaga ga airu din nan hmm. ko shine harafin izhari harafi na halka da'ana ya da'anuhu da'ana ya da'anu ha shagalahu aibu aibin shi ya shagaltar da shi shagala ya shagalu ba za ka ce ya shigilu ko ya shigulu ba hmm. an gane kaga duk wannan shi zai taimaka wa mutum ya iya karatu ba wasali a gane saboda ya san ka'idar cewa idan fi'ili ya zama kaza ga irin wasannin da za a sa mai nan so kana ganin za ka cikin to kaza za a mai a gane yana taimakawa kwarai da gaske fasa tabibul marida mara lafiya a likita ya binciki mara lafiya fahasa ko ga ha'ul ko fahasa yafhasu yana binciken shi fahasa ya fasu al-amil al-arda mai aiki yana haka ainihin ƙasa sakafa ya ha yana haka ta yana huda ta an gani? mala al'amini jarratin cewa mala al'amilul jarra mai aiki ya cika ainihin salka mala kafin wannan halƙiyun lam halƙiyun lam to shi ma in ya zama halƙiyun lam shi ma yana mala'a yamla'u shi za ka yi so an ka ce ƙara'a yaya Tsara ya ƙarau bai dalili saboda wannan harful half din nan hamza din nan da yazo ƙarshe ƙara'a a yamna'u mana'a yamna'u ya wajabaha jabal waladul faras yaro ya kifar da doki kaga jabaha ka haun yajbau yajbau rada al walad ummu yaro ya tsotsi nonon mahaifiyarsa rada'a yarda'u ha. madagal waladul ilk yaro ya tona cingam madaga yamzagu yamzagu nasahatu laka nasaha na yi maka nasiha nasaha yansahu nasaha ansahu nasakha katibu nasaka mai rubutu ya yi kofi yansahu yana kofi masha Allah um, jabaha eh wannan hawo harfin zahari ne me yi mara sun kauta hau karama ba karama ba su ka kawo babba ne ana kawo yin karama jaba hal wani faras ba ka shan hau babba ne ga shi nan ha ok na ba kama ce ha ba shi nan wa alaikum salam zo ana kiran wancan halkiyar ayin ya zo tsakiya shi ne ayin rufe ɗin shi na halki ya zo ƙarshe kuma lamun rufe da shi na kama gungurin duk ɗaya ne. zai Ana. Da zai hana. Sosai kuwa. Akwai hadisai da yawa na shafa kan safa. Hadisan shafa kan safa musamman aka yi littafi a kan shi almasu alal hufaini wal jaurabaini na jalaluddin alqasimi jalaluddin alqasimi ya yi littafi jamaluddin alqasimi ya yi littafi mai suna almasu alal hufaini wani jaurabaini shafan hufi da kuma safa ya tattaro hadisai ya tattaro kuma nasiruddin albani ya yi tazini ya ga akwai wasu hadisan da bai kawo ba sai ya taimaka sai tsara kawo wasu hadisan ya taimaka ya tabbatar da cewa lallai akwai hadisai da dama wanda muke nuni akan shafa akan safa ba sai lallai hufi ba na? Mun kasa. Tayan an ba shi ɗauke a su abinci ne kayan kwamfiyansu abinci ne sai aka ba mutum kyautan su aka ba irin ba hukuma ta bashi zai iya siyarwa to da zai hana ai duk abin da mutum zai iya ci zai iya siyarwa mana kamar da ikara da su da alhaka hau za mu siyar Thank you. shi ne so ya ba ya an ba ba ban gane matsalar kai ka ce ba an bashi an bashi yana bukatar kuɗi ya ce kuma ga siyan bai ba shi ke na siyan mai ba sai dai in zalunci ne ba. aiki da zahiri zai kare ka shafa ka biyar ai duk mutumin da ya baka kaya nashi ne yake ka je ka siyan mai sai ka siya mai ba matsala bane wannan misali na san shi yana cikin ma'aikata kuma taiwa na jama'a ne misali aka ba shi ya raba wanda da so kasu su ma'aikata ba a ba su shi ma'aikaci ba mutum bane abin ya wuce tunani kayan ba na misali ya kawo kamar su talatin misali kila da shi da abokan shi gaba suna zuwa siyar na ba maganar bincike sai abin da ya bayyana in ya bayyana cewa lallai zalunci yake ba ruwan karshe amma bai bayyana ba kame kyawun zato eh. kuna na ga shubaha mai karfi ba a tsarar ya kwari da ta a to akwai shubaha kenan an ka san ka ya yi ne sawa sun daga baya ka gani inda da sabon gwamnati ka san satowa ke da yayi sai ka mai kace za ka biya in ya bayyana kai aiki in bai bayyana ba yawan mutane سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك